Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai ido a tsaka kashi na goma sha bakwai. Washe gari kuwa tun safe Hajara ta so mai fito da kayayyakin ta zuwa cikin tsakar gidansu. Gida ne mai cike da ɗakuna falle-falle, ɗakuna sun fi ashirin da matan aure da zaurawa da karuwai, maza da mata, ƙabilu iri-iri babu wanda gidan bai tara ba. Rayuwar kudu in ba ƙwararren sana'a gare ka ba ko wani muƙamin gwamnati to aikin kamfani ba a wahalce kawai mai mugun girman gaske. gaske ga tsadar rayuwa uwa uba tsadar kuɗin haya duk ƙware kwarabewar gidan da su Hajara suke ciki naira dubu biyu dubu biyu da hamsin suke biya a duk shekara ɗaki ne ƙarami ba babba ba bayan gida a tsakar gida yake girki kuwa sai dai kowacce ta yi a bakin ƙofar ta zula a ɗakin maman isa take kwana kasancewar maman isan ba ta da miji zaman kanta take yi amma sana'arta take yi ba ma yarinyar babba mace ce hatsi tsada kayan miya tsada rayuwar kudu akwai tsanani sosai matan da ke zaune a gidan duk suna sana'a sai dai sai da abinci kasancewar Obahalande unguwa ce da tsara ‘yanci rani na jihohin arewa da dama. Unguwa ce da marasa ƙarfi suka fi yawa duk da masu kuɗin ma akwai su. Unguwar tana kallon barikin sojoji hakan yasa sana'ar abinci take garawa. Hajara ma tana sai da kunun zaƙi karamar gora naira ɗari kuma ba karamin ciniki take zubawa ba firjin nata sacewa aka yi shi yasa ma ta daina wannan kenan matan gidan kowacce tana tsakar gida masu kayan sana'a na safe suna ta ragargaza ciniki masu masa da kosai da kulele alala da kunu sai faman ciniki suke yi masu abincin rana kuma suna ta rama soma gyare gayan kayan miyan su yayin da wasu ke iza wuta Haliman Lokoja ta tashi tsaye ugunta a rike a hannayenta ta ce me zan gani yaji ko mutuwar aure Hajara da ke fito da kaya in yaji ne sai in ce miki kin gane hanya in sakin saki ne in ce miki zo ki daujar fulawa duk wannan maganar Halimar lokaci tana yi tana yamutse mummunar fuskar ta wacce ta sha kwalliya ta fito dodar take yi cikakkiyar karuwa ce mazauna Lagos wacce ta fito yawon bariki ta kare a karuwanci na kazanta duk duk karuwancin cikin Ofalande karuwai ne wanda mafiya akasarin su yan rani arewa ke hutawa da su da daddare su dan basu wasu kudaden da basu taka kara sun karya ba Hajara ta ce Allah ya tsari gatari na da saran shuka bana ga saki ba don duk lalacewar masa tafi ƙarfin. kashin shanu a yi dai mu gani in tusa za ta wura wuta matan gida ina mai shaida muku yau za mu bar garin lagos da zama za mu koma arewa a yafe mu daga nan bata sake cewa komai ba idan ya kaure da hargowa kowa na faɗa albarkacin bakin shi da masu cewa kar su koma gwamnati zama yi zaman su kama sana'a sai masu cewa gara su koma Hajara dai bata da wani zaɓi face bin Ahmad yanda yake so. Ala dole suka yi ma kowa sallama suka tafi tasha da tilin tarin 'yan komatsansu na amfanin yau da kullum. Misalin karfe 8 motar su ta ɗauki titi sai arewa, da motar dare ya so su hau, amma ya je siyan tikiti a nan ya sake ra'ayi. Kaduna Bulama yau na wayi gari a cikin godiyar Allah da dangana wanda hakan har ya so bani mamaki ainun. Ina dawowa daga sallar asuba, na yi wanka na shirya tsaf, su Maryam ko sai sharar baccin su suke yi. Kasancewar rai Asabar ne, babu makaranta. Ɗakin Yahanasu na leƙa, ba ta ciki. Sai da na fito tsakar gidan na a gaban motata. tana ta faman durzarta shiru na yi ina kallonta ina jin raina yana tafasa da na ganta ganinta ma ba ƙaunar yi bana ƙaunar yi ina cikin zaman zama na cikin farin ciki iyayena da ba sa son ganin farin ciki na sun auro min mai farar kafa daga zuwanta ta ruguza min rayuwata da hanzari na isa wajen motar tana gani na ta so kiciniyar gaishe ni ni kuwa kallo wannan bata ishe ni ba mota ta na shige na ja na barta da motar ruwan da take kwara ma motar ban zame ko ina ba sai asibiti wajen su zubaina da sallama na shiga wodin da aka kwantar da sagiro bayan na kira wayar zubaina ta yi min kwatance Mama na gani na ta shiga washe baki, tana min gaisuwar ban girma, hakan yana faranta raina ainin. Yanda mama ta ɗauke ni tamkar ɗan cikinta, kuma take bani kulawa ta musamman. Zubaina kuma tana gefe, ta zabga uban tagumi. Mama ya mai jikin dai, mama ta ce to gashi nan dai, har yanzu bai farfaɗo ba tukunna dai, amma muna sa rai zuwa anjima zai farka. To Allah ya kara bashi lafiya. Zubaina a raka ni ofishin likita in ji daga bakin shi ko, ko akwai wani abin da ake bukata. Ina Nafisa fa? Gwaggwarakiya ta ce ta tafi gida da ko abinci bata jima da fita ba. Zubaina ta miƙe tana gaba ina bin bayanta muka fita. Yau baki da aiki ne Zubaina? Kin san ba za ki wasa da aikin ki ba, dan shi zan ɗan taimaka mana kafin in samu wani aikin. Ina da night ne, sai da yamma zan tafi. Yau kwanan damuwa, jiya ko rintsawa ban yi ba, Bulama cikin tunani da taraddadi na kwana. Ɗan dariya na yi mata, na ce ni kuwa na yi bacci, na miƙa lamarin ga Allah, sai dai yanzu da na fito tsakar gida, na haɗu da waccan baƙar mummunar yarinyar, wallahi sai mikin ya zame min sabo, ina zaman na an auro min mai farar kafa Daga zuwanta komai nawa ya rushe lokaci guda, ita kanta za ta ɗanɗana kuɗarta, in dan kuɗi ta amince aka aura mata ne. to ta fara to ta faru ta ƙare sai in gani ai tare duk za a sha wuyar aiko murmushi zubaina ta yi sannan ta ce ai masu farar kafa babu irin masifar da ba sa haddasawa akwai wani makocin mu attajirin gaske ne irin masu kuɗin nan na da ne ɗan kasuwa ya mallaki tiriloli da dama yana zaman zaman shi yayi sabon aure a takaice duk kadar shi sai da ta narke tirololin shi suka yi ɗari, ana rasa rayuwa daga gidan da suke kawai ya tsira Shi ma cikin dare kawai gobara ta kama gidan, babu abin da wutar, nan ba ta lashe ba, dole suka dawo unguwarmu da haya. Gawayi yake siyarwa yanzu haka fa, kai baka ci ya taɓa yin kuɗi ba ma. jinjina kaina na dinga yi har muka shiga ofishin likita muka fito ina cike da mamaki waya ta ce ta shiga kuka ina zaruwa na ga lambar ahmad Ahmad ba dai har kun iso ba ko? Daga cikin wayar Ahmad ya ce, a'a muna dai hanya, yanzu muka shigo wani ƙauye, an tsaya cin abinci ne, shine na ce bari in kira ka. Ai gara kuwa da ka kira don in sa ai muku girki, ka ganna asibiti kanin Zubaina ne bai da lafiya, amma yanzu zan koma gidan. Zan sa a gyara muku waje, ai muku girki, Ahmad ya ce to shikenan san min iso ka isar min da sakon gaisuwa ta wajen Madan. kuma ina mata ya mai jiki yana kai wannan ya datse wayar shi Ahmad din garin zai shigo ne nan na labarta mata dukkanin halin da Ahmad yake ciki maimakon in ji ta yi magana ko ta tausaya sai kawai ta tabi bakinta ko da muka koma ɗakin da Sagiru yake a kwance ya farka sai surutai marasa kan gado yake yi yana zage-zagen shi ba zai yarda ba sai sun ɗauki fansa ko mutuwa zai yi mama kuwa ta yi shiru tana kallon shi da ka kalli fuskar ta zaka ga cike take da damuwa a matsayin ta na uwa gogo rakiya ce ta barbale shi da faɗa haba sagiru ka shiga titayin ka mana kuma ku tausaya ma mahaifiyarku tun jiya muke muke nan babu wanda ya baccin arziki amma yanzu da farkawarka ka ishi mutane da zancen daukar fansa abin da ya faru da kai bai zame ma ishara ba ashe da yanzu kana lahira na ga yadda za a yi ka ɗauki fansar yara ba su san komai ba sai ta dama iyayensa hankali wannan wani irin zamani ne haka ni dai ina gefe ina kallon su kawai kuɗi na ciro a aljihu wanda ban san adadin shi ba na miƙa ma mama sannan na yi masa sallama na fito zubaina na biye da ni a baya abban maryam in an gama abincin sai ka dawo ka kawo mana namu ko ni na ɗauka za ka sa ta yi abincin safe ka tawo mana da shi ai kai na na dafe na ce kin san da yake hankali na ba a jiki na yake ba na sha'afa shaf amma zan sa ta yi abincin zuwa rana zan kawo muku murmushi ta yi ta ce ta yi kamar na mutane goma haka da na san zuwa an jima asibitin zai cika da mutane kuma ina son ka bani ina kuma ba kuɗi isasshe a hannuna na yi mamakin da zubai na tambaye ni wasu kuɗaɗe a cikin wannan halin da nake duk da kuɗin da na dunkula na ba mama amma kasancewar bana ganin wallan dukan abin da Zainab ta aikata Zubaina ta aikata a idanu gani nake duk abin da ta ce a yi shine abin da ya dace kudaden na duka na bata muka sallama na fice daga asibitin zuwa gida Zubaina, Bala fita da shige motata a guje na fice a asibitin, kai tsaye gidan mabaruka na nufa da sallama na shiga ɗakin ba tare da na jira an yi mini izini ba, Adam yana nan kai na a ƙasa muka gaisa ya fita mabaruka ta mara mishi baya tare da ce min ƙawata bari da raka shi zaure in dawo jigum na zauna akan kujera sai wasikar jaki nake karantawa ga baki ɗaya hankali na baya jiki na sam sallama na ji an tare da shigowar kai tsaye kamar da yadda ni ma na yi hadiza ce ta shigo ɗakin da ganin ta ka san a ruɗe take waje ta samu ta zauna hadiza ke ce a gari da safiyar nan haka kallo na ta yi kamar tana tunani daga bisani ta ce Hmm, Zubaina ke dai ki bari, aure na ne ya mutu, shine kika ganni a firgice haka, kishiya ta hana ni sakat ni da yaran duka, ke ya kika ga inda na lalace, duban ta nayi da kyau, tabbas Hadiza ta lalace sosai, ta yi duhu kuma. Hadiza kawar mu ce tun ta tun ta kuruciya, tare muka karatun Islamiyya da ita, tana aure a Zaria, ta auri mijinta tun yana talaka, daga bisani Allah ya mishi arziki, arzikin shi ke da wuya yiwo sabon aure a lokacin mun ba Hadiza shawarar ta tashi tsaye don ta kwaci yancinta a gidan mijinta amma sai ta nuna mana ita ba ta kan irin layin mu har ma tana bin mu da nasihar mu ma da muke bin malamai mu daina wannan kenan baki na tabe na ce gaskiya kin lalace sosai to amma ke kike so ganin kanki a haka dube ni da kyau ki gani ga mabaruka ita ma ai kina gani safarawu ita kuma tana can Abuja a cikin ƙauyen mu ke ce kadai koma baya Hadiza wa ya fada miki barna gabas take kuwa kika gan shi ba a zaune yake ba zaka dan dinga neman taimako ko babu komai amma ko da muka baki shawara ai wa azima kika jefe mu da shi ai namiji da kike gani ba shi da wani burin da ya wuce ya samu dama ya arziki ya karo aure ke kuma da kika sha wahalar shi ya saki a kwandon shara ke da bola babu maraba duk da tashi tsayen da na yi a kan Bulama sai da munafukan iyayen shi suka yi mai aure yanzu haka akwai kishiya a gidana Hadiza kai na girgiza ina mai cike da takaicin wani Zubaina ina da kishiyar da ake mana rabon kwanaki da ita duk da ma amma zuciyarta a cikin zafi da raɗin ganinta take a koda yaushe mabaruka ce ta yi sallama ta shigo me zan gani hadiza ke ce a gidan yan bin bokaye yau kuma hannu hadiza ta kamo baruka ba ta ce komai ba sai ta saki wani irin kuka mai tsuma zuciya shiru ma ka yi dukkanmu muna kallon ikon allah daga baya mabaruka ta ce ke ce ai da abin haushi hadiza yanzu mai ke bukata ki share hawayenki ki min bayani dan allah Hadiza nan ta buɗe baki tana labarta mana irin kunci da takaicin ɗa namiji da ta yi ta kunsa da takaicin kishiya iri-iri ga sakamakon haƙurin da ta dinga yi na Muktar ya ƙara yi mata saki biyu tare da yi mata korar kare. Dan kari sunan kare a lahira lallai Hadiza kin ga duniya duniya ta ganki amma in kina da kuɗi wallahi kafin ki kammala iddarki Muktar zai zo bikonki kuma daga shi har kishiyar taki sai kin ja su a ƙasa kin riko kuɗi ko da sauri hadiza ta ce ma baruka na riko kuɗi ma baruka gona ta na siyan na riko kuɗin bani da wani buri da ya wuce in koma gidana ba dan komai ba sai dan yara na wallahi ba ku ganni ba a cikin na mata nake kwana banda ikon in ce su yi min wani abin sai su yi min rashin kunya mama ko gaisuwa ta bata amsawa duk aikin gidanmu ni ke yin shi sati na ɗaya a gidan in na jima ya zama zai in na jima ya zaman zai kaya kenan babaruka ta saka dariya ta ce uhm, ki kwantar da hankalinki kila goben nan kiga muktar ya zo har kofar gidanku zai tafi da ke ƙawata yar sanda ya labari ne ni na ganki wani kwasha-kwasha ne hmm, babaruka ba dole ki ganna haka ba ai a cikin garari nake bulama ya rasa aikin shi ga bashin miliyan goma da banki ke bin shi sati biyu kacal suka bashi ko ya dawo musu da kuɗaɗen su ko su zo su yi makadarorin shi gwanjo su cire kuɗaɗen su wallahi jiya ban rintsa ba ina zan shiga a garin nan ina zan saka kaina gashi zinaren da na mallaka duk na kaɗar da su a neman biyan bukata dan ma dai bukatar ta biya shine na ce ma baruka to wannan halin da muka shiga shine abin da boka yake nufin zai biyo baya ne Mabaruka ta shiga salati tana tattafa hannayenta ta ce kin san ni kaina irin hakan sai da ta faru da ni amma gashi yanzu haka Adam abubuwan sun warware mishi sabon gida ma za mu koma sati mai zuwa amma bayan na je wajen boka da wata guda duk wani tattalin arzikin mu sai da ya rushe har sai da ta kai ni ke ciyar da Adam na sayar da yar motar tawa kayan ɗaki na kansu sai da na siyar hatta zanin ɗaura sai dai su gagara ta fa rufin asiri da muka samu shine idan mu da muke ciki zubaina haka aiki bokan nan yake amma komai zai dawo daidai Kai na na kama wanda yake yi min ciwo kamar zai tarwatse na ce ta ya zan soma rayuwa a gidan haya a garin nan namu mabaruka mutane da dama idanu suka baza suna jiran faduwarka ni fa wallahi a cikin imuwa nake gaskiya talauci fa masifa ne zubaina ashe baki shirya neman duniya ba ke me naki dan bulama ya rasa aikin shi ke da kike jan albashi sama da dubu ɗari duk abin da kike sanyi ko san ci ai zaki ci marinki shine a wahale shi da waccan jakar da masu dattin baki suka aura mishi a zuciya na sauke na ce mata kuma haka nema baruka ni da in zauna takaicin ɗa namiji da kishiya ya haifar min da hawan jini da hau gara bula mai mutu ma baki ɗaya wallahi kin ga yanzu ne zan yi mulki na ma sosai ni damuwa ta bakin mutane ne dama Mabaruka ce ta karfafa ni har sai da ta sama min nutsuwa tare muka fito da su a tashar kawo na sauke su za ta raka diza Jos wajen boka tuki nake yi amma sai tunani nake ta fama da shi zuciyata sai aukin saki-saki take yi min iri daban-daban Duk da na kasa samun matsayar na abu ɗaya na sani shine ina yi ma Bulama su mara misaltuwa amma zan iya bin kowace hanya ce don ganin ni kaɗai na mallake shi. Ka yi haƙuri Bulama, sanka da ƙaunarka ne ya ja min tsananin kishin ka. da irin da in rayu da takaicin kishiya da iyayen miji na gwammaci ka mutu kowa ya rasa. Note: Mata mu ji tsoron Allah akan kishin da zai raba mu da Ubangijinmu, kishin da zai kai mu ga halaka. Wannan rayuwa da mai tai kama, wai mai muka ɗauki kalmar kishi da kishiya ne, mu ji tsoron Allah mu dinga tunawa za a mutu kuma akwai hisabi a tsakanin juna.